wato july 2026 daga wannan babban masallaci na birnin tawa a jamhuriyar niger matashiyar tattaunawarmu shine kalubalen mace musulma a wannan zamani wato a wannan zamani da muke rayuwa za mu ga cewa mata musulmai suna fuskantar kalubale mai yawa wanda wannan kalubale ya zama mahallin tattaunawa ga ainihin wato a a yin maganganu da bibiya saboda yadda abin ya tsananta har ya zama cewa magana akan haka na ɗaya daga cikin muhimman masail ƙabiyoyin da ake tattaunawa akan su a wannan zamani saboda mace a wannan zamanin tana fuskantar yanayi na rashin sanin wata alƙila za ta kama shin za ta tabbata ne a matsayin mace a bisa tsarin gargajiyan al'ummata da al'adarta ko ku za ta zama mace ce mai kula da dokoki da ƙa'idojin musulunci ko ku za ta ‘yantar da kanta daga waɗannan siffofi ta bi zamani kowanne ɗaya daga cikin wannan haya idan ta bi za ta samu masu yaba mata za kuma ta samu masu sukata kowanne hanya idan ta bi za ta samu abinda take ganin shi take bukata ta yi kuma ta gamu da wasu kalubale a ciki to wannan matsala sai ta zama wa mata kalubale ba masu kadai ba har da sauran al'umma musamman idan muka tana cewa mata su ne rabin wannan al'umma ta ɗan adam ko ma ka ce sun fi idan za a kirga yawa ne na lamba ta watakila yawan matan da ke duniyar nan ko yawan matan da ke cikin jamhuriyar nijar din nan ko yawan matan da ke cikin garin nan na tawa watakila su ba maza yawa kagan za a bi demokaradiyya za a fadda demokaradiyya da suke ma da majority a cikin al'umma da kuma muka lura da irin ayyukan da mata suke gabatarwa a cikin al'umma wanda idan babu su al'umma ba za ta iya surviving ba ka kaddara samu wata al'umma wadda a cikinta kwata-kwata babu mata zallan maza ne ta ina aka san za a fara saboda haka malamai suke tattauna a wannan matsala abu na farko da nake so na tuna mana a wannan tattaunawa bayan wannan gajeren mukaddima shine irin matsayin da shi addinin musulunci ya bai wa mace addinin musulunci ya girmama mace ya dawo mata da mutuntakarta a lokacin da aka fara wahayi an same ta cikin wato matsaloli masu yawa cikin tashin hankali mai yawa wanda ba zan tsawaita a kan shi ba kai ya zama wani maudu'i mai zaman kanshi da musulunci zo sai ya dawo mata da 'yan adantakarta ya dawo mata da sharafinta ya dawo mata da duk abin da take bukata na mutunci Allah ya gwama maza da mata a cikin ayyukan addini Inna muslimina wal muslimati wal mu'minina wal zuwa ƙarshen aya Allah ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima musulmai maza da mata mu'minai maza da mata masu azumi maza da mata duk wani aikin alkhairi da maza suke mata ma sun yi za su samu lada irin na maza sannan nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa innaman nisa'u shaqa'iqur rijal mata da maza to kaman Hassan ne da Usaina wato kowa yana da walahunna mislin da zai alihinna abinda ke kansu na dokoki kuma suna da irin wannan yancin ko wannan makin saboda haka za mu ga tun daga nan aka dawo da mace karamata aka dawo mata da mutuncinta aka umarci maza da su girmama ta a matsayinsu na iyayenta ko mazajenta ko 'ya'yanta ko 'yan uwanta din da mace take tana rayuwa ne tsakanin waɗannan mutanen guda hudu mahaifi da ɗan uwa da miji da ɗa waɗannan kuma dukkaninsu kowa shari'a ta hore shi da cewa lalle lalle yi mata alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya faɗi wani lada mai yawa game da duk mutumin da Allah ya bashi ya'ya mata nabi ya ce wanda Allah ya jarabce shi da waɗannan ya'ya mata guda biyu ko sama da su sai ya haƙuri wajen tarbiyyarsu har ya kai su gidan aure cikin mutuncinsu su sallallahu alaihi wasallam ya ce to tare da shi za mu shiga aljanna kafa da kafa kaga wannan falalar watakila wanda ya yi horo ya renar da 'ya'ya maza bai sami kamar wannan falalar ba watakila saboda tsananin wato wahalar da ke cikin renar 'ya'ya mata da irin bukatunsu na yau da kullum da irin kuma haɗarurruka da ke iya bujirwa gare su saboda ka musulunci ya bata wannan girman ya bada lada dan tarbiyyarta ya kuma ainihin wato sanya ta ta zama abin koyi abin mutuntawa to amma ana nan ana nan a wannan zamanin sai mata suka fuskanci wasu abin da na kira da suna tahaddiyatul unusa challenges of womanhood da ingilishi kenan wato ah, ƙalubalen kasancewa kiɗiya mace a wannan zamanin daga ciki na farko akwai akwai wasu kiraye-kiraye kamar wani kamfen wanda ake so ayi yi ƙoƙari a kawar da bambancin da ke tsakanin mace da namiji duk wani bambanci da ya tabbata a shari'a da wanda ya tabbata a fitirar ɗan adam da al'adar halittun nan maza daban mata daban kamar yadda aka sani Allah ya ce wa laisa zakaru kal ba ɗaya bane to ana kira zuwa ga wani abu wanda ma'anarsa ne duk wani bambanci kawai a cire shi ba wani bambanci mata da maza duk ɗaya ne duk abin maza za su iya mata ma za su iya mata ma su yi siyasa mata ma su fito a yi gwagwarmaya da su su fito su nemi kuɗi su yi sana'a karke dogara da namiji wannan kururuwa tun ana kallanta a matsayin kuskure kuma tun ba wanda ya dada ita amma saboda ana ta maimaitawa har mutane suna ta karɓanta ba su ma sani ba wata rama sai ka ji malami mai wa'azi ma sai ka ji yana irin wannan kiraye kirayen kai ta mamakin ta ina kuma eh, eh, aka aka haihu a ragaya malami mai wa'azi ka ji yana kiran mata zuwa ga su fito fa a yi da su yanda yake da maza haka al'amari ya lalace na biyu shine a akwai akwai kalubale na kokarin ana so a juya mace daga dan adam zuwa wani kayan sayarwa Allah yi ta a matsayin ɗan adam mai ‘yanci amma kafofin yaɗa labarai da kafofin tallace-tallace na kayan masarufi da sauransu sun ɗauki mace a matsayin wani kayan aiki ne kawai wanda amfaninta kawai a nuna ta ga mazaje a nuna kyakkyawar surata a sanya mata kyakkyawar sutura a yi mata kyakkyawan ado don a ganta ta birgi kamar yadda malamin mal albani yake magana Allah ya gafarta mai sai ka rasa me alakar dan yi tallan sabulu ko tallan omo ko tallan naskafi sai an saka wata mace da ta nan ta yi kwalliya ta fito ta saka jambaki me yasa dole sun ta to wannan shine kokarin mai da mace ta zama sil'a an mai da ta wani object maimakon dan adam ko mata da yawa ba su sani ba sun karɓi wannan bukatar suna ganin hakan ci gaba ne har ma wadda ta samu irin wannan matsayin ta zama ta zama model ta zama abun koyi ana yi ma iyayenta da yan wanta murna cewa kun ji daɗi wanta ta kawo muku arziki ta zama ta zama mashahuriya yanzu ai haka zama take yi sannan ga kuma na uku shine azma da aka samu crisis da aka samu na alƙudwa ya kamata kowane ɗan adam da yake son ci gaba a rayuwa yake son ya samu mutunci ya samu ɗaukaka to yana bukatan ya zama yana da wani abun koyi abin da ake cewa mentorship mu musulmi gaba ɗaya muna da babban abun koyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko uswatun hasana to baya ga shi kuma akwai wasu mataimaka a addini da suke zama abun koyi gwargwadon abin da kake so kai a cikin sahabbai a cikin tabi'ai a cikin malamai a cikin sharifai a cikin waliyai a cikin mutanen kirki ba ka rasa wani na kusa ko na nesa wanda kake kallonsa kana ta tsallon bari in yi irin abin da yake to abin da aka sani da mace musulma babban abin koyinta su ne mata mutanen kirki cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi salama su khadija su sauda su hafsa su aisha su zainabu su maryamu su safiya da ire-irensu kuma ta ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su Fatima su Ruqayya da makamantansu Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya ko sauran matan sahabbai su su su Ummu Darda'i su Rumaisa su wance da wance da wance Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya ko kuma sauran mata mutanen kirki da aka sani ce na na Asma'u ɗiyar ɗan fudiyo wance kaza wance kaza ko a wannan zamanin da muke rayuwa akwai mata sanannu kuma ba a san wasu a tarihi ba akwai wanda aka san su ake kallon su yanzu misali muna da wata baiwa Allah a Najeriya diyar malam Ja'far Mahmud Adam malama Zainab Allah ya kara mata lafiya da imani yarinya ce malama ce mata aure ce tana da miji tana da ƴaƴa kamilan mai alkhairai da yawa na san kun sani baka jin magana banza a bakinta baka jin fitsara a tare da ita sanda za ta karantar da mata za ka ga cewa tana cikin kamalarta tana kiyaye bakinta tana kiyaye harshenta irin wannan ya kamata mata su riƙe ta matsaya abun koyi wajen ɗabi'ansu, abun ta ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen bari su koyi irin ilimin da ta koya ko bari su sa 'ya'yansu a cikin irin wannan turba ba irin su wance da wance da wance ko dai 'yan wasan kwaikwayo ko 'yan tiktok ko 'yan facebook ko 'yan rawan malaja ko 'yan rawan bori ga sunan da yawa a gari ko kuma wasu tsararin da su ma wai da sunan wa'azi amma ba ka jin magana arziki a bakinsu amma duk waɗannan kwashi kwarab ɗin sai ga sun fi bai wa 'ya'yanmu da matanmu da ƙannanmu sha'awa sai da ita wannan bai wa Allah da buga misali da ita wala ban san kama sunan mutum ɗaya haka amma na rasa wanda zan faɗa ne a nan kusa don wani na iya istiklalin wannan ya sani to ya ɗauki abin wani abu daban amma malama ce ni yar uwata ce a addini kuma na santa sani na ɗaya one on one so a almuhim shine wannan wannan azma ta kuduwa da wa za a yi koyi to ƴaƴanmu da matanmu suna cikin mummunan koyi da maimakon su koyi da irin wannan suka suna koyi da wata yarinya da ta fito daga sakkwato ko ta fito daga ilela ko ta fito daga gombe ko daga taraba ta zo birnin kano ko ya mai ta zama 'yan rawa ta zama 'yan rawan banjo ko ta zama tana fitowa a gidan gala ko kuma ta samu nasarar shiga cikin harkar fina-finai ta wannan kuma dama ƙarshe ke. wadda ba a san asalinta ba ba a san mai take ita ma ba ta san manufarta game da rayuwa ba sai bayan ɗan lokaci ƙanƙani ta zama abin tausayi abin allah wa dare abu na hudu mala ya taɓo magana a kashi shine matsayin waɗannan wasa'ilu tawasul al-ijtima'i hanyoyin sada zumunta na zamani waɗannan su facebook su twitter su whatsapp su tiktok da makamantansu da suka yi suka suka galabanci tunaninmu da mu, suka zama wani abu muhimmi a mu, galibin mata da suke amfani da shi zaka tarar cewa abin suke yi abu ne da ba a taba tunanin ma za a kai ga haka kaga kuma yarinya ce musulma bahaushiya ko kanuriya ko bazabarma ko fullatana ko nufiya ko wata kabila ce ma ne amma dai da ita da iyayenta da kakanninta duka musulmai ne maza ga tana yin abubuwa waɗanda subhanallah babu yadda za a kai a kaso ka ko ƙaukace wannan abu sannan kuma lokaci ƙanƙani inda Allah zai mata rasuwa ga an fito ana dan Allah a yi hakuri a goge wannan akant wato a shi an sabunta ke baban arziki bane kenan tunda ba a so abin ya bita to kamar da malai ya faɗa ko da an goge a nan duniya za a goge shi a littafin mala'iku ba za a goge shi ba saboda akwai wannan azuma din da ta shafi abin nan wannan kenan waɗansa daga cikin manyan ƙalubalen sannan kuma akwai ɗayan bangaren shine alhadasa abinda ake ce ma yayi ko sabon abubuwa daga cikin misali kira da ake yi ma an kawo sababbin ƙa'idoji na rayuwa ana kiran mace zuwa ga a ba ta ‘yanci sakakke babu wani ƙaidi sannan an sanya wa matanmu da yawa shakka game da wasu hukunce-hukunce tabbatattu a cikin islama hukunce-hukunce masu yawa abinda ya shafi hijabi abinda ya shafi zamantakewa aure abinda ya shafi matsayin miji a matsayin yana sama da ita abinda ya shafi yin aure na abin nan ta'addud wato mutum ya aure ya sake yin aure ya sake yin aure har guda hudu abin da ya shafi gado waɗannan abubuwa waɗanda tabbatattu ne a cikin nasoshin shari'a amma an sa wa matan mu shakka game da su har za ka ga mace musulma tana kokarin ta ta waɗannan abubuwa ko da bata ce ƙarya ne karara ba sai ka tarar lisanul hal aikin ta na nuna fa bata fayyada ba fa ita na gana akwai sake sai idan an samu wasu wawaye kamar ta sun mata ca wasu ma sun kafirta ta da dauka ce ta musulma ce ba ita musulma ce ko shekaru musulma tana magana akan ita ba a aure da yawa ana haihuwa ita ba ta yadda da namiji shine a sama da ita ba ita ba ta yadda da batun zama karkashin namiji ba Ba ta yadda da batun a yi hakuri da maza ba wannan da awwa ne tabbatattu kuma cikin shari'a sannan ga kuma wato ana ana ana taƙalilu sha'anil umuma an riga an gama nuna wa mata cewa matsayinta na uwa ta ɗau ciki ta yi renansa ta haihu ta shayar yaro ta ci gaba da renansa haihu girma ya zama mutum to ana nuna wa mata wannan huwa wani aiki bane wannan ba wani aiki ne mai daraja wanda kuma ba ta da aikin da yake wannan daraja a duniya ana ganin abin da yake darajar ta shine sai in ta fita waje nasarar rayuwarta shine irin nasarar rayuwar maza ko kun gane kuwa nasarar rayuwar maza shine su zama manyan jami'an sojoji ko manyan 'yan siyasa ko manyan attajirai ko manyan malamai ko manyan 'yan kasuwa ko su zama suna dai da harka da suke a waje to yanzu aka koma ita ma mace kiyasin nasarar ta a rayuwa abinda aka sani kiyasin nasarar mace a rayuwa a da ne waɗanne irin 'ya'ya ta tarbiyya 'ya'yan da ta tarbiyya suka zama mutanen kirki wannan shine shi yake ba ta makin cewa ta ci nasara a rayuwa to amma yanzu duk yadda mace ta kai ga iya tarbiyya a rayuwa to ba a gani wannan matsayin nasara abinda ake ganin nasara shine ta fita ta je cikin maza ta yi gwagwarmaya har ta canza ta zama kamar namiji shine ta ci nasara ita ma ta kirkiro kamfani ta fara ta fara sai da motoci ko atamfofi ko ta dinga fita kasashen waje tana kaiwa ta kawo ko ta zama wata babbar e, e, e, gwagwarmaya a siyasa ta zama woman leader to ta yi haka shine wai za a fara kallanta ana yin fere da ita a gidajen rediyo da tv ana ana celebrating success ɗinta alhalin ba success ba ne wannan wani abu dai kamata a lura da kyau sanda namiji ya ce yana son mace zama ku lura da wannan wannan kabiyar ina jin zai wuya wani ya wannan tunanin amma kuma haka tunanin yake sanda namiji zai ce yana son ki zai aure ki abinda zai ce ya gani kyan halitta matantaka watakila gayu wani abu a halittar jikinki da ke birge wani abu a ɗabi'a ta ɗiya mace da ke birge wannan matan takardu sanar namiji yake ganin mace abin yake fara jan ran shi ke da aka nabi ya ce ma a kalita kafin aura amma bayan aure ta yanzu kuma ta zuwa ɗabi'a ta irin nashi na namiji ta saki duk wannan ta kama neman kuɗi ta kama gwagwarmaya ta kama fita tare da shi ta kama jayayya tare da shi to yaushe kuma da ci gaba da kallon ta yadda ke kallon waccan da ya aura ai shi mace ya aura ba abokiyar hamayya ba ai mace ya aura ba yar kasuwa ba mace ya aura ba ba woman leader ba nisan da mace ta ta fita daga wannan matantakan nata zuwa ga wani abu daban to za ta yi asaran abubuwa da yawa na alfabar da Allah ya mata saboda haka wannan taqlilu sha'anil umuma babban mushkila ce da muke kallo a wannan rayuwa an waye gari ana ana ana kallo cewa tarbiya da mata suke ma yaya ba komai bane sannan mun yi magana akan adawatu ilmu musawati mutlaqa ko to waɗannan bangare na biyu kenan bangare na uku sai kuma a bangaren gargajiya wasu dogobat na taqlid waɗanda daga cikin su akwai wuraren da aka hana mace gaba ɗaya samun ilimi saboda al'ada a ce daga ba ta fita ta ilimi ba koma wani ilimi hana mace haƙoƙinta na gado hana mace a haƙƙinta na zaɓen mijin da ta aura wato tilsasa mata a wajen aure sannan kuma sanya mata wasu mas'uliyati waɗanda shari'a ba ta ɗaura mata ba kamar barin mace a ce ita za ta dinga kula da gidanta mazaje da yawa suna wannan zaluncin ya ki ba ta abin da take bukata sai dai ita da kanta ta dinga sanin yadda za ta yi ta da 'ya'yanta sannan da kuma yi mace kallon wulaƙantacciya to waɗannan su kuma al'adu ne waɗanda waɗannan munanan al'adun galibi su suke jan mata zuwa ga karɓar na turawancin al'adunmu da irin rashin a ɗaukan mas'uliyar da maza suke da irin rashin mutuncin da maza suke yi shi yake busar da zuciyar mace sai ta karɓi waɗancan waɗanda ainihin wato yahudawa suka zo mata da shi to a cikin wannan tattaunawa ina so ne na ba ƴan uwa mata shawarwari da wasu abubuwan da nake ganin za su iya zama musu mafita daga waɗannan irin tataɓarza da kuma abubuwa masu jan juna masu injiza ga juna yaya mace za ta samu tawazun a rayuwarta a wannan zamanin daga waɗannan kalubale abu na farko shine al-i'tizaz bil huyal islamiyya dole mace ta girmama cewa ita musulma ce yanzu babu abin da ke takama da shi kamar musulunci wanda hakan yana nufin dukkanin ta'alimat islamiyya ta yadda da su da abin da musulunci ya ce game da mu'amalar rayuwa game da matsayin mace game da matsayin namiji to ki yadda kawai shikenan wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri ki yadda da duk abin da ya tabbata Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce malamai sun fassara sun ce ga ma'anarsa to ki karba yadda Allah ya ce dinai da manzon Allah ya ce koda ya saba wa ke san ranki ki dauka wannan karban da kike yi bauta Allah ne sallama wa Allah ne cikakken imani ne da gasgata Allah madaukakin sarki da gasgata manzon shi sallallahu alaihi wasallama abu na biyu shine talabul ilmi shar'i wa dunyawi annafi wajibi ne mata su tashi su nemi ilimin addini da kuma sauran ilimin muka na duniya masu amfani ilimin addinin nan wato tun daga kan qur'ani da sunna da fiqhu da tauhidi da sauran ilmomin addinin musulunci waɗanda za su amfane ki ba tare da shamaki ba sannan kuma da ilimi na duniya wannan ilimin muka na nasara waɗanda za su yi miki amfani a wanda sun dace da mace za ta iya karanta su za ta yi ma al'umma amfani ta wa kanta a kuma karatukan boko wanda ni a ra'ayina ba su dace da mace ba za ka ya danganta ne sannan na gaba shi ne mace ta kasance tana da muhafaza alal hijabi wal afaf mace ta kiyaye mutuncin rayuwarta ta zama kamammiya a ko'ina take kuma ta zama mai shiga ta kwarai a duk inda take katta yadda ta shiga banza don za ta fita sannan tana bukatan husnul ikhtiyari suhba tana bukatan kawaye da abokanai mutanen kirki malaya mana ishara zuwa ga wannan waɗanda ba za su miki mummunan ziga ba duk wanda za ta ce miki karki yadda da abin da mijinki ya wallahi ki maganinsa ƙarya take wallahi ba gaskiya take gaya miki ba yaushe za a ce wai ana so a canza gaba ɗaya abin da aka sani na mabda'in haƙuri wanda shi iyayenmu da kakanninmu suka karanta da junansu cewa rayuwa haƙuri ake kuma duk wanda ma bai haƙurin dan Allah ba zai zo ya yi ba dan Allah ba dole da ƙarshe dai sai kai haƙuri akwai abin da babu ma lada dole sai kai haƙuri a wanda take gidan aure in ba ta haƙuri da aurenta ba to ta tambayi ba ita tana haƙuri da ba. ita haƙuri take da zawarcewa wanda ba ta yi haƙuri da halin ƙarancin abin hannun mijinta ba to ta tambayi wata ke da miji mai wadata ya tana haƙuri da arzikin shayi wataƙila arzikin ya sa kuma baya kusa da ita ba yi da lokacinta ba shi da wato tawalu'un ma ya saurari maganar sauraka akwai buƙatar abokai na kirki ƙawaye na mutunci wanda za ku yi taimakekeniya kan aikin alkhairi waɗanda za ku taya ku aikin alkhairi sannan babu laifi don an ci moriyan wannan technology sabo wannan technology sabo da ake amfani da shi na na communication na sadarwa ba za a ce kara amfani da shi ba amma a yi kyakkyawan amfani da shi ga abubuwan alkhairi shi wannan communication ya riga ya waye gari ya zama hanjin jimira akwai na ci akwai na zubarwa to sai a ci na cin a zubar da na zubarwa kamar yadda akwai mutanen banza akwai shaidanu akwai takadarai a ciki akwai kuma zankama kuma yake da mutanen kirki da ayyukan alkhairi akwai da zaka shiga koyi kata alqur'ani akwai da zaka shiga akwai maka sana'a akwai da zaka shiga akwai miki zaman aure akwai da zaka shiga ka koyi ilimi akwai da zaka shiga imani shadin ne wanda bai saba wa sharaba duka akwai ga ga malamai nan suna ta karantawa ga masu mutunci nan suna ta ayyuka na alkhairi to sai a takaito a iya waɗannan don bukata sannan a kuma gina bina'ul usra alal musharaka annafi'a a gina gidaje akan wato kyakkyawan tarayya tsakanin mazaje da kuma matayensu a cikin gida a ƙarshe ‘yan uwa masu albarka ya ke mace musulma ki sani da cewa ƙimaki da Allah ya miki babu kamar wannan kasancewa ke musulma mai hijabi kuma abin da ke tare da ke na daraja ba shi ne abin da mutane suke gani na surar jikinki ba da aka ki lullube shi sannan abin da zai cece ki shine kyakkyawan zuciya da imanin da ke ciki ba wai yabo na mutane da yadda suke zuga ki ba ki gabatar da mutuncinki da hankalinki da tunaninki akan abin da ake gabatar miki da shi na abubuwa masu kautar da hankali ki yadda da cewa musulunci gaskiya ne abin da ke cikin shi alkhairi ne Allah ya fi mu sanin kanmu da haka yi duk waɗannan tsare-tsaren da haka ki yadda ki ƙayyadantu da dokokin musulunci kar ki musu fito na fito waɗannan dokoki an tsara su ne don a kiyaye mutuncinki da addininki da iyalanki kuma don makomanki a wurin Allah ta zama mai kyau kuma don a kalle ki a matsayin mace ta gari wadda take a kan tarbiya ta gari don haka abinda ake neman mace musulma a yanzu shine ba wai ta zaɓa tsakanin al'ada da sabon salo na rayuwa wani ratin ba wannan ake fito ba abinda ake so shine tabi musulunci udkhulu fi silmi kafa shiga addinin musulunci gabaki daya domin ne ma'auni mai kyau wanda zai tseratar da mu domin ne tafarki da Allah ya yadda mana da shi Allah ya maɗauki sake na ce mana fahimta na za tun fi in faru duhu Allah wa rasul Da abin da aka yi ake saɓani a kansa to a mai da shi zuwa ga Allah a mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala Sallama. Abin da Allah ya ce abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya ce to sune da za a yi riko da su kuma bayan su kuma a yi watsi da shi ‘yan uwa masu albarka saboda yadda lokaci ya yi nisa shi sa zan takaita wannan zance a nan zan rufe mana da wata magana kamar haka idan muka kalli watin tarihin matan sabai da muka ishara zuwa gare su idan muka karanta rayuwarsu za mu ji cewa su aisha ɗin nan da su hafsa da su fatima da su rukayya da su ummu darda'i da su maisa da sauran matan sahabbai da tabi'ai za ku tarar cewa jama'a ba fa su samu irin damar da ku ka samu yanzu ta walwalar duniya a cikin su akwai waɗanda ɗakinsu babu gadon kwanciya mata aure ta ba ta da gadon kwanciya amma haka ta hakura ta zauna a cikin su akwai waɗanda akan yi kwana da kwanaki ba a ci abinci a gidansu ba a cikinsu akwai waɗanda mazajen ke tafiya jihadi tsawon watanni ba za su gansu a cikinsu akwai waɗanda saboda tsoro a lokacin da ake cikin ainihin wato halin tsoro a makka ko a hanyar tafiya zuwa habasha babu irin bala'in da ba su gani ba sun yi tafiya da kafa sun raka maza jihadi sun zauna a gida cikin ɗarɗar suna jiran dawowar mazajensu wasu wata a dawo da gawa a ce an yayi shahada wata ma sai dai labari saboda ka kalubalen da suka fuskanta ya fi namu wahalar da suka sha ya fi namu amma me yasa suka samu daraja yasa suka samu alkhairi suka zama su ya wanzu saboda su ba su yi wa Allah tawaye ba ba su taɓa yin wa kansu declaration cewa za su fitar daga dokokin Allah ba ko za su cire hijabi aisha tana cewa alherin Allah ya kai ga matan Madina idan wata ta taho da hijabin ta cikin duhu sai ka ɗauka kamar wata bukka ce take tafiya saboda girman hijabin ta ki mata ba ma sabon tsakiya hanya sai dai su bi gefen hanya wata ma har mayafinta ya makale a jikin katanga a jikin danga ta kara ko ta kaya da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ku mata na je gidan wuta na gan ku da yawa ku ta sadaka ba sami da kai bayan su ce wasu suka ce ba mu yadda ba an cuci mata don me za a ce su kafa kungiya ceto mata daga daga wuta misali a ah, sai suka nemi to mai mafita na da ya ce ku ta sadaka saboda abinda zai abinda annabin ya gani ba za su iya bari ba ba za su iya barin taksi ya kafurna la'ashira din nan ba za su iya bari ba kamar yadda kuma ba ku iya bari ba amma yana da tiryak yana da wato maganinsa kamar antidote wato in mutu ya sha guba ya kawo guba abu ne mai halakarwa to sai a nemi abin da zai kashe guba to ba ka raba mace da irin wannan gunagunin da irin wannan faɗi tashin sai aka ce ku yi ta sadaka to ku yi ta sadaka ina mai mata muku magana mazu asasar ku ta sadaka da Allah ya san cewa a ɗabi'a da ya halicce ku ba za ku ƙi yin kishi akan mazajen ku ba sai Allah bai haramta kishi ba saboda yi muku adalci ya ba ku kishin ku amma kuma kar ku yi ya wuce mizanin shari'a da mutunci da adalci saboda su Aisha da su Safiya da Ruqayya da Hafsa da Zainabu da suka dinga kishi da bayayya tsakankanin sa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai tume su akan wannan ba amma Allah ya tume su akan kuntatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sanadiyar wannan kishin fa Allah yake ce musu in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir Allah ya musu kunne akan kuntatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da suke yin kishin su wannan taima wannan wata kutun wannan wannan wata kafa baya da abin da bai wuce hudud na shari'a ba to babu fi game da wannan amma zuwa ga boka sharri kage cin mutunci zagi gulma wata ma kuma ta kai ga kashe ƴan uwarta ko kashe ɗan ƴan uwarta ko wani abu makamancin haka to waɗannan shari'a ba ta karɓi su da haka yan uwa masu albarka iyayen mu mata ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya shi muku albarka a rayuwarku da ku da iyalanku da mazajenku da 'ya'yanku, kowa da damuwarta muna addu'a Allah madaukakin sarki yayi yi mana damuwa Allah ya sanya mu cikin aminci masu bukatu a wurin Allah duka muna da bukatu Allah ka biya mana Allah kuma ka gafarta mana mu, wannan zama da muka yi muka jima a cikin wannan masallaci mai albarka don sauraron wa'azi giji Allah ya ba mu ladan shi Allah ya sanya sunayen mu a cikin waɗanda za a rubuta sunansa a cikin waɗanda suka zauna suka saurari ambatan Allah waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za Allah zai ga mala'iku ya ce a shaida duka ya yafe musu gaba daya to Allah ya samu daga cikin waɗanda duk ya yafe musu gaba daya Allah ya sa ma a cikin ma ba wanda mala'iku za su tunanin ma bai cancanta ba ballantana su kawo zancen cewa ai banda ma wance fa wance fa kaza ne ma to ko da ma sun kawo dai Allah ya riga ya gafarta mana gaba da insha Allah to ina wannan addu'a nake cewa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته